وأن هذا فراضي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون to waɗannan hukunce hukunce ga ta'aqidi ƙarin bayani gare su ba da al-hakima allati amara Allah biha ibadahu wa nahahum an an irtiqabi aldadiha fa qala wato waɗannan abubuwan da an ka haramta da an ka halatta wato ga ƙarin bayani wa anna hadha siradi wato bin waɗannan abubuwa kamar yadda anka ce a bar waɗanda an ka hana ayi waɗanda anka ce to wannan shine hanya ta mustaqima wadda tsaye sosai kun gane ko hadha allazi uh, uh, awsaitukum bihi aw jami'u ma sura ko duk abinda da cikin sura nan min isbati tauhid na tabbatar da tauhidi da annabci da bayanin shari'a wannan shi a hanya ta mustaqiman hanya tsaye sosai fattabi'uhu ku bi shi aku musulmi wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi na daban at-turuq al hanyoyi wannan sun ka saba ma abin da an ka faɗa fa tafarraqa bikum in kun bi wasu hanyoyi za su raba da ku kowa ya kama ta hanya kowa da shehin fata fara kabi kuma an sabi daga hanyar ubangiji ta kwarai ai dini hil qawmi zai raba za su in kun bi wasu abubuwa kun bi son zuciya zai raba ku daga hanyar Allah ta kwarai wato addinin su na kwarai wa huwa islam rawa dar qulani dar qulani ya rawaito an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala hatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman hadan wata rana annabi yayi zane tsaye sosai kamar hanya sun maƙala sai ce haza sabilillah wannan shi hanya Allah wanda ya bi shi tsaye zai tafi inda za shi kamar hanyar mota zuwa zaria sun ma haɗa hududa sannan wasu hanyoyi an yamini da ba wa hududan kuma wasu hagu wa hududa an shimalihi sun ma ƙala hadihi subulun ala kulli sabilin min hashe shaidan waɗannan hanyoyin da suka karkace hanyoyi ne wata kowace hanya akwai shaidan tsaye kai yana kiran mutane a ku zo nan ku zo nan yadquna ila hasu su shaidanu suna kiran mutane biyo nan biyo nan za ka zage ya karkatar da kai zuwa zuwa jos ko ku zuwa abin nan zuwa Lagos ina za kai sun makara a hadil asa shi ya karanta wannan aya wa hadhihi subulu waɗannan hanyoyi da an ka ambata ta ummul yahudiyya sun gama yahudanci don sun rarraba kashi kashi wal majusi haka na majusa za ka ce ko waɗanne da nasu gunki daban-daban ko ba haka ba wannan sarani christianity ko yanzu nan cikin Kaduna kace ka kidan ya caci caci ko ko da abin nan akida daban-daban sa'ir ahli milal sauran duk masu aqidodi duka sun rarraba wa ahli bid'ah da mutanen bid'o'i su yan koki wa ahli dalalat da mutanen bace bace min ahli ahwa na son zuciya wa shuru da wadanda yake sun sun zan daban fil huru ga furu'a a ce ga abinda an kace su ce a abu kuma ga hadda mun kace hmm. wa gairi zalika da wani wannan min ahli ta'abudi ga masu tsanantawa fil jadal ga jayayya wal hawli da kwadai da kutsawa fil kalmati cikin kalmomi wa hadi kulluha urdatan lisalat dukan su wato hanya ce ta mutum ya taka ya sulbi ya sulbi san tsiya dauke shi wa madinatu lisu'il mutaqad kuma wato wurin zato ne ga abin nan aqida qala hu imnatiya wannan imnatiya ya faɗi wannan magana zalikum bihi wannan fa ubangijin ku ya umarce ku da shi la'allakum tattaquna ko za ku ji tsoro yayi takararin shi ala sabilit tawkidi wala ma wala ma kana siratul mustaqim huwa al-jami'u eh, litakallu lokacin da shi hanya wadda a tsayayya ta musulunci ita ta tara abubuwan da Allah ya azama mutum wa amara ta'ala bittibai kuma Allah ya ce a bi shi wa naha ana subulil musayya kuma ya hana hanyoyi waɗanda yake sun bamban sun muyagu hata mazalika bittaqawa allati hiya ittiqa'un nar yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah ko kuma abin nan zalikum wasakum bi la'allakum tattaqun kun gane ko ir manita ba siratahu duk wanda ya bi hanyar Allah naja ya tsira annajatal abadiyya tsira ta har abada wa hasala ala sa'adati sarmadiyya kuma ya tabbata bisa ga arziki na har abada sadakallahu alhamdulillah to to assalamu ma ataina musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tawfilan li kulli shay وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون kullum ana tauhidi iri biyu akwai tauhidin rububiya akwai tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya shine sufofin ubangiji na zatinsa waɗanda ya nuna shi mai ikon aiki ne وجود كلام بقاء مخالفة قيام بالنفس وحدانية آه، سمع بصر كلام آه، آه، كونه سميعا وبصيرا ومتكلما قادرا قادرا ومريدا وعالما وحيا متكلما waɗannan ندك سوى فينا بين نزات na da an kwana ana karatun su ba mai ganin an taba an al'ada shi saboda haka ba a faɗa to ba su ake ƙoƙarin karantarwa ga addini ba in an faɗe su don a nuna kenan ubangiji shi ya cancanta da sifa ta uluhiyya uluhiyya ba mai doka ba mai bayarwa ba mai amshewa sai Allah saboda haka shi ɗaya ake bauta ma duk abin da za a ce wannan ibada ce ko ta magana ce ko ta aƙida ce ko kuma ta aiki ce duka Allah ɗaya ake ba ba awa wani to sanin wannan shi ake ce tauhidul uluhiyya shine kalmar shahada ke karantarwa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba abin bauta wa sai Allah bautan nan kuma ba yadda kake so ba sai yadda Allah yake so don haka ya aiko manzon sa ya nuna mana yadda ake bauta masa shine muhammadu rasulullah kun gane bambanci da kun kwana kuna abin nan wujudu kidamu wa kaunuhu aliman wa sami'an wa duk wato abin nan baku baku komi ba eh, tauhidur rububiyya bai hana bai hana bai hana bori suma bayyana ta'ala bayan abin da ya gabata an bayyana ta'ala ana hada tausiya a kadima wato wannan wasiya jiya ba an yi wasakun bi ba mm. wato kadima ce lam yazal wasa ha kullu ummatin ala lisan nabiyha wato tun azal wato abin nan Allah na yin wannan wasiya zuwa ga mutane ta hannun abin nan bakuna annabawansu waje aluha kitaban kama fi eh, kama fi eh, kama hiya wato ya mai shi littafi kamar yadda take munazzalatan lakum wadda an ka saukar kama hiya munazzalatan lakum kamar yadda ka saukar da ita gare ku ayyuhal mutakallafu ne ku abin nan Ah, mukallafai na wannan al'umma abinda an mukallaf wanda an ka azamu aiki ba a azamu tun aiki sai ya balaga yana da hankali kun gane to shi ne yace sun ma'ata ina musal kitaba wato don a nuna kenan wannan taswiya wato ba ga musulunci ɗaya ta zo ba ko abin yahudawa da sauran masu addini duka na inda na samawi ne akwai irin wannan tausiyya wato mun ba Musa littafi wa sammainahu taurat mun kawo sunan littafin taurat summa wa summa litartib litartib al akhbari domin in ya zan tarhibin zakuwa ne taurat tana gaban qur'ani tamaman alladhi asana mun ka abinda mun ka ba Musa littafi wanda da suna taurat wanda yake mai cikakken ni'ima al alladhi asana an wato bisa ga abin nan tamaman Allah ya asna wato mai cikakken ni'ima ga wanda yayi abin da ya kyautata tsayuwa ga hukuncin Allah bil qiyam bihi wa tafsilan sannan kuma ya zan bayani cikakke li kulli shay'in ga komai hutaju ilai wanda ake bukata gare shi dini na addini wato akwai bayanin komai da bayanin abin da ake bukata na addini cikin taurat wa hudan kuma an ka sanya shi shirya wa rahmatan lil wa rahmatan kuma an ka sanya shi rahama la'allahum kila mabiya Musa tune bani isra'ila bil qa'iratihim yu'minun wato amanan suna yin imani wato gaggamuwa da ubangijin su ga tashin kiyama kun gane ko wa qaddama alaihi lil fasila wal alahum bil qa'i rabbihim yu'minu la'allahum yu'minuna bil qa'i rabbihim tam ci gaba wa hadha wa hadha kitabun anzalnahu واتقوا لعلكم ترحمون to wa hadal qur'an sannan shi wannan qur'ani wato nau'in taurat ne wato duk Allah ya saukar da su don ya bayyana abin da hukunce hukunce waɗanda an wajibai akan mutane eh, ko waɗanda an ka hana an anzalnahu mubarakun Allah ya ce mun saukar da shi mai yawan albarka kasirun nabi mai yawan albarka duniyan wa ukhra amfaninsa da duniya da lahira ay yazidu ala taurati ya karu akan taurati bil barakati domin abin da albarka wato amfani in an ce yaro ne mai albarka ma'ana shi yana mai amfani ko mutum ne mai albarka yana amfani mutane kun gane uku, ya ayyuhal mukallafun ya ku ba abin nan masu hankali ko waɗanda an ka azama aiki musulmi wato ku bi shi bil amali mafi ku yi aiki da abin da cikin qur'anin nan wattaqu bihil kufra ku kare kanku daga kahirci da shi wal ma'asi kuma ku kare kanku daga zanubai eh, abin saboda bin qur'ani la'allakum turhamuna ko za a yi tausayin ku kun gane kuma to anzalnahu Allah ta kulu An تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين wannan ƙur'ani Allah ya ce mun saukar da shi Allah ta kulu don kada ku ce ranar lahira a to za a yi muku hisabi ku ce don kada ku ce inna ma unzila kitabu wala ta'ifatayn min qawlina ce a'a waɗanda an gabanin mu yahudu da nasara an sauka musu littafi don haka sun kabi annabawa mu ko ba saukar muna ba don kada ku ce haka nan an saukar muku kalba qur'ani Wayan kunna an dirasatin daga afilin kuma su kada ku ce su an ka saukar malittahi kuma karatun su ba mu sani ba don ba mu iya harshe irin nasu ba wato mu abin nan mun shagala daga ba mu san karatun su ba la adam ma'rifatina la adam mu san harshen su ba ah, abin nan illa sabbi lugatina domin ba lugan mu bace to don kada ku ce haka nan an ka saukar da qur'ani da lugan ku to ci gaba auta qulu أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمه فمن الله ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ko kuma an saukar da wannan qur'ani an taqulu don ko kada ku ce law anna unzila alaina alkitab da dai mu an saukar muna littafi kuma yadda an ka saukar mu waɗanda a gabanin mu da kunna hada min da mun zan mun shi su shiriwa ila alhaqi zuwa gaskiya li jawdati azhana domin hankulan mu ya hina su don kar ku ce haka nan to faqad bayyana tun to galib tahi ya zo muku wanda yake bayyanan ne bayanun abyana mimma fi kitabihim wa da littafi wanda yake bayani ga abin da a cikin littafansu ya zo muku kuma rabi kun daga ubangijinku wa hudan kuma shirya ne wa rahama kuma rahama ne liman tabi'ahu ga wanda ya shi faman azlan man kaza bi atla wa yi hizalunci ai ba wanda hizalunci bisa ga wanda ya ta ayoyin ubangiji ya wato ya ta wadanda an ka sauka cikin qur'ani annabi huwa hudan wanda yake shine shi rahmatun da rama ba an anhu ya da kai daga rishi takziba laudon ta shi ba wanda ya yi hizalunci sai dai ai daidai da shi wasa dafa an hasan nan kuma ya karkatar da mutane daga gare shi ay fala allam man fa'al zalika ba wanda ya zalunci bisa ga wanda ya haka nan ya ki imani da shi kuma ya kokari ya hana mutane gane shi fa man ul khairat fa man al khairat an nafsi ya hana um, abin nan ayyuka alheri da kansa wa man tabat abika kuma duk wanda ya bi shi kuma kokari ke karkatar da shi wane ne ya zalunci bisa ga wannan sana jazil ladina yasdufuna an ayatina duk waɗanda yake suna kokarin karkatar da mutane daga ayoyin mu to za mu saka musu da mugunyar azaba wadda ta ke tsanani bi ma kanu jihun don abin sun kazan suna yi na karkatar da mutane kun gane ko to Allah sauƙaƙe hal yanzuruna illa an tadiyahumul malaikatu aw yati rabbuka aw yati ba'du ayati rabbika يوم ياتي باب آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون ai ma yan tazarul mukazzibu masu karyata wa qur'ani ba su jiran komi illa an ya ta yahumul malaika fa ce suna jiran malaiku su zo musu da azaba li qabli arwahin dan su karbi rayukansu aw ya aw ya ta rabbuka ko ubangijin kai zo musu wato al'amarin sai zo musu aw itiyanan ilahiyya wato zakwa ta wajen ubangiji ba mu san yadda take ba la na arhu kafiyata ba mu san yadda zai zo musu ba wa huwa aslamu min taqdiri ma lam yarid bi ma lam ilmun duk abin da yake ba ce ga yake ba ka ce ban sani ba Allah ya sani yafi kun gane ko Allah ke ba da ko kun ba su jiran komi sai suna jiran wato sashen ayoyin ubangijin kai zo musu ai alamatihi wato alamomin qur'ani addalati ala sa'ati wadanda yake suna nuna wa sa tashin kiyama yau mai ati ba da ayata ranar da sashen ayoyin ubangijin kama su nuni ga tashin kiyama ya zo menene waɗannan ayoyi su ne rana ta fito daga yamma min ha bayan ta ɓace kuma ta koma yau gabas kama fi hadithu sahihin kamar yadda ita cikin bukhari da muslim na cewa wato akwai lokacin da rana za ta fito bayan ta ɓace sai ta koma yowa gabas wato ran nan radda irin wannan aya ta zo la ya fa'u imanu ha wato in rai ta yi imani a ran nan ta yarda cewa abinda Allah ya aiko mana gaskiya ne to wannan imani ba zai amfane ta ba lam takun amana min qabl wanda yake da ba ta yi imani gabanin wannan ayat ta zo ba ta yi imani ba to ranna ko ta yi imani ba zai amfani ba kun gane ko ai kafiratun lam takun amanan min qabl tubi shamsu rai kafira wanda yake ba ta yi imani gabanin hitowar rana daga yamma ba to la ha imanu ha ba da zalikai bayan rana ta hito daga daga yamma ta yo gabas to ranna ko ta yi imani imanin ba zai amfani ba kamar mutum yana bai tashi imani lokacin da ajali ya sauko gare shi kamar na fir'auna ko ya abin ko ya musulunta musulun ba a karba aw san mu'minatan asiyatan lam takun kasaba fi imani akhira ko ko mu'mini musulmi ne yana da dan imani amma bai yi aikin kwarai ba bai damu da yin sallah bai damu da yin ayyuka na addini ba sai radda rana ta fito daga yamma zuwa gabas ya ce a ashe abin haka yake bari tashin kara to ko yayi ba da ba da lada a ah, to ai la tanfa'u ha taubatu ha wannan tuba na baya amfani kama fil hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisi ruya arwayatu an sufwan ibn as-sa'd al-muradi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce babu babu min qibalil magharibi masiratu ardin to akwai wata kofa wadda wajen yamma masiratu masiratu ah, masiratu ardihi aw qala yasiru ar-rakibu fi ardihi 40 sanatan wato abinda a tafiyar fadin sa ko kuma wanda akan dabba kamar mutum akan doki ya hau yana son daga wannan gabar wannan gefen kofa zuwa gefe guda wato zai yi tafiya shi in arba'in suna shekara arba'in khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa samawati wal kuma Allah ya halitta wannan kofa tun radda ya halitta samai da ƙasa mautuhan li tawbati budadda ce don wanda da ya tuba ta shiga la yughlaq ta lura shamsu min ba a rufe wannan kofa komi laihin da mutum ya yi tuba ana karɓar tuba shi za a karɓi tuba shi ta wannan kofa sai dai ranar da rana ta fito daga yamma ta yi gabas ranar ko mutum ya tuba ba A at-tirmidhi daga yamma min eh, al min al-garbi kenan to ranar za ta fito wannan kofar kenan eh wannan kofar kenan ranar za ta fito a'a akwai kofa tana nan buɗe ko da yashi mutum yi laifi ya tuba za a karɓi tuba amma ranar da rana ta fito daga yamma ta kharaja hotel tirmizi tirmizi ya hidda wannan hadisi wa qala hadithun hasanun sahihun wa hi kitabul isha'a ya to cikin wani littafi da ake cewa kitabul isha'a wato na abin nan bayyanawar ayoyi fi ashraqis sa'a ma'ana su ga abin da a ciki shi wannan littafi da ake cewa kitabul isha'a min al ashraqi akwai daga sharuɗa alamomin tashin kiyama al masu girma tulu ushams hitowar rana min magarabi har daga yammanta wa khuruj dabbatil al sannan da hitowar wata dabba ta kasa daga abin nan ana ce mata dakatu salih wa hadani ayyuhuma sabaq al akhar wato waɗannan ayoyi biyu da hitowar wannan dabba da hitowar rana daga gaba daga yamma ko wani ya fara zakwa ala asarihi ko wato ayyuhuma sabaqa sabaqa al ala asarihi guda sai taho baya gare shi fa in dala'ati shamsu qabla qablu in ya zan rana ita ta fara hitowa haraja kharajat ta duha yau mai yawmiha da wani shekare da safe sai dabba ta hito au qariban min zalika ko kusa ga wannan wa in kharajat dabatu in dabba ta fara hitowa qablu gabanin an hitowa rana dala'ati shamsu min al gobe wa bi sai rana ta abin nan ta hito daga yamma wato kowanne ya tawa guda sai biyu amma ba san wanda zai fara zakkuwa ba eh kulin taziru wato Allah yace ce uh, uh, ka ce musu kul ka ce musu in taziru ku yi jiran ɗayan waɗannan al'amurra inna mun tazirun mu masu jira ne gare ku masu jiran zalika wannan fihi tahdidun ala haddi i'malu ma ito. wato kama a ce yi abin da ka ga dama kun ga akwai tsoratarwa ciki kun gane ku wa zalika li'annahum la yantaziruna ma zikr domin ba su jiran waɗannan ayoyi da an ambata za su zo ba su jira li inkarihim lil ba'th domin suna musun tashin kiyama wa ma ba da huda bin da bayan shi ah, wa inna muntazirun zalika alhali mu ko muna jiran wannan bikun gare ku lin shahida ma yahillu bikun don mu ga abin da ke aukuwa gare ku musu il aqibatina mugunya aqiba wa husniha ko ko kyawanta da na gare mu ku ba ku yarda da ita ba ba ku tsammanin ta zo to ku yi ta yi mu muna nan muna jira idan mun san za ta zo da kyawun halin ta gare mu da rashin kyawun ta gare ku kun gane to wala ma bayyana Allah ta'ala anna sabila kul mustaqim kuma lokacin da Allah ya bayyana cewa hanyar shi wadda hanyar shi ta kwarai wato me ke take kuma wahidun hanya guda ne wa anna kunaka subulan bayan shi akwai wasu hanyoyi waɗanda an ka hana abi mana almuslimina min ittiba'iha ya hana musulmi su bi su fa tafarraqa bihim an sabil domin wanda ya bi waɗannan hanyoyi wanda ba na Allah ba to za za su da raba da mutane zakara fi ma yati wato gashi ya ambata ga abinda ayar da attafe annal ladina tabu tilka subul duk waɗanda sun kalli waɗannan hanyoyi wanda ba hanyar nan guda ta kwarai ba fa farraqu dan sun karraba addinin su bi hada bin hanyoyin nan kowa ya bi wannan kaza wannan kaza fa laysu ala hudatu ba kan shirya suke ba نعم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون توقع بيانا سنة يزو إن الذين فرقوا دين للي وأنن دين الرب الدين سو باختلاف فيه سنك سابع تكي فأخذوا بعده وتركوا بعده سنك لكساشي سنك برساشي za su ce ai muna sallah muna azumi duk mai sallah mai azumi ai musulmi ne amma bayan haka nan sun bar muhammadu sun koma ga wani tijjani ko ko sun koma ga wani bakadire ko kadiri wa kanu shi'an sun kazan jama'a jama'a firaqan wato jama'a jama'a fi dalika ga wannan wa fi qira'atin faraqu wato sun kararraba da addinin su ay taraku dinan sun kabar addinin su allazi umiru bi wanda aka umarce su da bin sa wa kuma ahlul bid'ah sune mutanen bid'o'i wa turqil lillah da hanyoyi na bata mimman yadda unal islama in kace dan me kuke hakan sai gifari abba kyawu salati abba kyawu wato don su ɓadda mutane <laughs> kun gane ko to ina ne ya tabi una hawa suna bin son zuciya wa na musulmi su na musulmi bi tabriki kalmatin su raba kalma musulmi wa idlalihin da badda su an tariqil huda daga hanyar shari'a wa rahmat kuma su badda su daga hanyar rahama rawa abu dawud abu dawud da tirmizi sun ruwaito a muawiya qala kama shi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam muawiya ce manzon Allah ya tsaye cikin mu ya yace ala ku saurara to inna man qablakum min ahli kitabi waɗanda an gabaninku masu addini gabaninku wato yahudu da nasara ibtaraqu ala thintain wa sab'ina milla sun kasu har har abin nan um, reshe reshe daban-daban wato aqina aqida ya kasu 72 wa inna hadhihi al-umma amma wannan al'umma ta musulmi satabtariqu ala 73 wato za ta rabu abin 30 da abin 73 Fintani wa sab'una fin nari saba'in da biyu duka cikin wuta suke wa inna hadhihi al-umma wato guda ɗayan aljanna wa inna hadhihi al-umma wannan al-umma satabtar qala 73 wa wahida fil janna abin nan wannan al'umma za ta kasu wato saba'in da uku wato daga cikinsu saba'in da biyu duka suna cikin wuta wa wahida fil jannati guda ɗaya a cikin aljanna wahiyar jama'atu ita ce wadda tabbi abin da annabi yake yi kun gane sai abin nan kamar misali mutum ya tashi tsakanin rana ya dora sallah ko ya dora wani abu eh, ya dauke ta farilla in an ce ba kyau ce sallah ba kyau kun gane ko hmm. don an ce ayi sallah to amma da an ka ce ayi sallah saki an ka batta ko yadda ka yi ka ga dama ka yi akwai shari'a wa ana abdullahi ibn umar an rawaito daga abdullahi ibn amr ibn قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla bani isra'ila yahuda sun kasu wato abin nan jama'a 72 wa satabtari ummati 73 milla amma wannan al'umma ta musulmi ta wayin annabi za ta kasu 73 kullu hafin nari dukan su cikin wuta suke illa millatun wahida sai aqida guda Ƙalu sai sahabbai sun ka tambaye shi wa man wace ce ita su wane ita wannan al'umma ya rasulullah ya manzo Allah kala yace man kana alama an alaihi wanda yake akan abin da nake akan shi wa ashabi da na saboda haka komai mutum ke yi ce ina wani sahabi yayi wannan abu in ba yi ba kai dan wuta ne <laughs> sun ka raba addinin sun ka kashi kashi lasta minhum shi shay ba abin da ya hada ka da su lasta minhum fi shay'in ba wani abu wanda ya hada ka da su ay ko ay anta minhum bari'un kai ka barranta da gare su wa hum minka bur'a su ma sun barranta da gare ka ba abin da ya hada ka da su taqulu al arab in fa'alta kaza falasta min falastu minka in kai kaza ba ni tare da kai Wa walasta minni kai ma ba ka tare da ni ay kullu wahidin bari'un min sahibihi duk wanda ya kaka wani abu wanda annabi bai yi ba ba ruwan annabi da shi shi kuma babu ruwansa da annabi ko ya kwana yana cewa yana son annabi ƙarya shi ke da baki inna ma amurkum ilallahi wato kuma al'amarin su yi musu sakamako zai koma ga Allah ya taballahu Allah shi ke zibinta yi musu hukunci sun mai na biyun fikira sannan ya ba su ya ba su labari a lahira bi ma kanu ya balun gabin da sun kasu suna aikatawa ko ya ja zihin bi ya saka musu da shi wa innahum kanu ne domin jahilai ne bi halimar takabu ga hakikanin abin da sun ka sun gafili na sun shagala an su ya akibati ba san ta mm, cutar wannan aiki da suke yi ba ayyar yuzhiru lahum ala ru'usil ishadi wato yuziru ko yuziru Allah zai bayyana mugun aikin su ala ru'usul ashari bisa ga abin nan masu shaida ko ina cikin abin nan kiyama yace ga wannan sun bi tijjani ga wannan sun bi qadiri ga wannan sun bi kaza eh, duk abin nan da margani duk ga inda za ku kota wai wani ko sabi ba ai musu eh to ai ko ni an kaɗe tun da an hukumar lafiya ya su kula magana to don ni kaɗi wai wannan rabo saba'in da biyu eh? rabo saba'in da biyu da ake suna wuta eh. wai yan ɗari ku suna ciki ne to ai inda sun samu shiga cikin waɗannan da sun gode don waɗancan masu mugun tawili wannan ko sababbi ne wani addini ne sabo sun ka amso daga tijjani ko sun ka amso daga abdulkadir shi ko daga Allah ya amso ashe wani addini ne sabo ba su shigo eh saba'in da wani abu da yan tarika ciki da ba da ba su ciki don lokacin da abin na akwai wani tafi na da ni bayyana eh, shi a ta kasu kaza shi abin nan ya kasu kaza mutane na sun kasu kaza hmm. sannan babu tijjaniya sannan babu kadiriya hmm. eh. an faɗe su samun littafi abin nan da wani littafi da abin nan me sunan littafin littafin ah, cikin aqidar sai ya abin da ne addini da abin ke rosa shi abin hmm. to ci gaba من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون to ba mu zikir ahli dalal bayan ambaci mutanen bata wal bid'a da mutanen bid'o'i wa ma sai yujazuna yujazuna bihi da kuma an ambaci abin da za a yi musu sakamako da shi ranar kiyama bayan haka nan adba'ahu bi bayani qadari jaza'il alimi nan ayat da attafe wato ya bi ana ana bi da sakamakon gwargwadon sakamakon masu aiki da abin nan da abin da Allah ya ce Allah ta bisa ga tsoron Allah wa tauhid da tauhidi tauhidul uluhiyya kun gane ko eh, ne kalmatul na ko mm. ita ce wato kalmar musulmi kalmar muslimi fa kala yace man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya taho da abu mai kyawo wa hiya kullu ma hasanahu shari'a duk abin da shari'a ta ce mai kyau ne ga da ake ga da ake mutun yayi haka nan alawar kitabi kamar yadda qur'ani yace wasu na da sunna kaulan ko magana ce aw fi'lan ko aiki ne aw kuma ma'an ko kuma su duka gaba ɗaya kan yadda an kace to duk wanda ya haka nan falahu asharu amsalih za a ninka masa ladar goma ɗin aikin da yayi ai jaza'a kun ashari hasanatin sakamakon wato alika goma kenan wa man ja'a bi amma wanda ya taho da mugun aiki guda yayi kuskure wa hiya kullu ma ra'ahu a sharia qadiyan duk amine ne abinda sayyi'a duk abinda yake ga shari'a ba daidai bane to wanda ya zo da shi fala yujza ba a saka masa illa bi sai kwatankwacin ashe kenan don haka wato ga hadisi ake cewa wato har goma goma ɗin aikin mutum za guda ya rinjaye shi ina mutum kenan domin mugun aiki wanda ka yi sau lada abin nan zunubi guda za a baka amma aikin kwarai wanda ka yi lada goma za a ninka ma ha a ƙara ma Eh, wanda yake guda guda ɗinsa ya rinjaye goma goma ɗinsa ai Allah tsare mu to wahum la yulamuna kuma mutane ba a zalunta su waɗanda sun kafi abin da Allah ya ce la yunqasuna ba a rage su min jaza'ihin da sakamakon su ba a rage musu shay'an komi wato komi kai yi za a baka sannan kuma in mutum yayi ba a ƙara yayi mugun aiki ba a ƙara masa laifi to ci gaba قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين تو وانه واتو آية يكرن ثم شرح معنى الدين الإسلامي أنك بيان مياء الدين المسلمين الحج وانت أنك alladhi amara ta'ala nabiyahu wanda yake Allah ya umarci annabinsa an yad'u nasa ilaihi kirai mutane zuwa gare shi hatta ya tabayyana liman arada rushdahu haqiqatu haqiqatuhu har haqiqanin addini ya bayyana ga wanda ya niyyar wato ga wanda Allah ya niyyar shi shiryar da shi wa yadullu man arada dalalata ko kuma wa yadullu man arada dalalata bil iltibasin kuma da an bayyana wato wanda ya niyyar bata wato zai bayyana da bata shi bil iltibasin babu wani rikici hmm. fa qala yace kul an ka ce ma ce inna ni hadani rabi ila siratin mustaqim ni lalle ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya wadda an madaidaiciya dinan wato ita a addini kiyama wanda a tsaye sosai kun gane ko arrafa ni dinan qayyiman Allah ya sanar da ni addini wanda a tsaye sosai millati ibrahim wanda yake shine aqida ta ibrahim kun gane ko hanifa wanda yake karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya wa ma kana min mushrikin kuma ibrahim bai cikin masu shirki mai kirawo wani yace shi ka kawo masa daga Allah kun gane ai lam yakun ibrahim min bai cikin ibrahim da dai saboda haka akwai wani abu da an ka dora rubutawa kasan nan ana wai don a karkatar da mutane aka ce wai abin nan ibrahim abin nan ubansa ya abin ya dauko gumakan ubansa yana yawo yana sayarwa saboda biyayya saboda biyayya ga ibrahim ku diba wannan magana eh, eh. Allah ya sa akwai wasu abin yan sanda a wannan lokaci waɗanda sun kai imani sai suka bi suna suna abin nan suna karɓo eh, waɗannan takardu eh, kul قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كما كتير ضد بيان الدين إن صلاتي ونسكي وتصلى wani suke da duk abubuwan da nake yankawa na ibada kamar layya da hadaya da abin nan zanen suna da wane ne wato ce min hajji na haji wa gairihi da waninsa wa mahaya rayuwata duka ko ni zan yi ko da bacci zan yi sai yadda Allah yake in yi ko eh, abin nan eh, bayan gida zane sai in yi kamar yadda Allah ya ce wa mace aka na mutuwa ta kuma duka lillahi na Allah ne rabbil alamin ubangijin talibai la sharika lahu la sharika lahu وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين da ya ce komi na Allah ne ba yana ne ai babu abin ba na Allah ba amma abin da yake nufi sai in yi yadda Allah ya ce <clears throat> shine shine ma'anar shi kun gane don wanda da ya kafirci bai ihita daga ikon Allah la sharika lahu ba abokin tarewa ga ubangiji fi zalika ga ayyukan da nake yi duka wa bi zalika umirtu kuma da wannan tauhidi na uluhiyya an ka umarce ni in yi wa'azi wa ana awwal muslimina kuma in nayi wa'azi ni ne farkon masu mi kauya ai al munqadina ni ne zan fara yi ayi abini ba wai abin da zama hela mazan yi mutane suna yi ina kallo ba eh, wato ni ne farkon masu mi kauya al'amrillah ga umar ga umarnin Allah min hadal ummati na wannan al'umma ai awwalu man yusari'u ila al-imtisali li awamiri ni ne farkon wanda zai fara yin abinda Allah ya umarta na ayyukansa laisa min khasa'isihi bal kullu ma'murun bi da yace annabi shine farko to ba shi dai ba duk mai yin wa'azi ya kamata abinda zai wa'azi shi zai fara yi kun gane ko ma'mur mai yi kuta da ban aslama minhu za a yi koyi da wanda yake mika wuya cikin don kana wa'azi amma ba kai abinda Allah ya ce ba ba mai sauraron ka ce ba shine je ya kirorin kaza ba to ci gaba قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون duk dai ga ƙarin bayani na musulunci na ƙwarai hanyar ƙwarai kul ka ce a gaira lahi abin rabin shin wani Allah nake nema shi zan ubangiji na ai ilahin abin bautawa ai la adlubu gaira nema wani Allah wa huwa rabbu kulli shay'in shine ubangijin komai wa maliku mamallakin sa wala ta kasu kullu nafsin illa alaiha ko wace rai ta yi wani mugun aiki to mugun aikin nan ba zai kowa an tafi ga kowa ba sai akan ta wato mugun aikin wani bai shafa wani wala ta zirwa zira tu zira ukura sannan kuma ko wace rai tana nan dauke da nata laifi to ba za ta dauki laifin wata ta kara da nata ba ba ya ce bari in sa cikin aljihuna in shiga da shi aljanna me kai kokari kai da naka wato kowa na da laifi kuma ba zai dauki laifin wani ya kara da nashi ba rai mai mai daukar nauyi ba ta daukar nauyin wani sun summa ila rabbikum marji'ukum sannan kuma makomar ku zuwa ga ubangijin ku yake ya ku ya ku jama'a fa yana bi'ukum ma ta telefon ya ba ku labari ga abinda kun kazan kuna sabawa ciki wato cikin addini saboda haka ba mai cewa na ɗauki laifin wane ba mai iya na gafarta mu wane sai dai in ya sace ma kuɗi kace na na ya hima sai ka biya koko kana bin sa ba shi daga nan kace na ya hima in ya ta lahira abai hima don bin za a rage وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعل لكم خلائف, خلائف الأرض وهو ألا سيني هو أن يسن ياك وسوس مي موسى تكين قصا وأن الناس تهوس موتوا يا أنس كوكو وسوس تهوس مي موسى جمع خليفة أي خليفة بعلكم بعلا فيها ساشن كنا مي مساحي تكي وانا يموت يبرم وأن كو أقول وأن وأن يأبنا ko wanne ya yi tawaye ya kore mai rauni wannan ya ku wannan abin nan warafa ba da kuma fauka balin kuma ya ɗaukaka sashen ku akan sashe darajatin da darajoji wani ya bashi dukiya wani bai bashi ba wani ya bashi eh, ja daraja wa sharaf da ɗaukaka wal quwwati wani ya bashi ƙarhi wani bai da rauni wal ilmi ya ba wani ilmi ya ba wani ja wa gairi hada wannan waɗannan sufofi kun ga kenan fifitawa kun gane ko to kai wanda an ka ba ɗaya daga cikin darajojin nan kada ka ɗauka naka ne ka ɗora alfahari da shi Allah na iya amshewa shi ba wani inna rabbaka sari'ul iqab eh? Eh, liyabluwakum fi ma atakum abin da yasa Allah ya haka nan bai mai da ku dukan malamai ba ko ku dukan ku attajire ko ku dukan ku sadakuna ko don ya jarrabe ku ga abin da ya baku li yuzhira al amin kun don ya bayyana da mai ta'a daga cikin ku al'asi domin komai an ka baka an ci ga da zaka gudanar da shi cikin jama'a ko kana yi ko ka kai Allah ya zai jarraba ka kun gane wato ko da zama malami mutum yayi yana yiwa zama malamin ne ya sa sanadin halaka gare shi shi ya ma domin malami in ya karkace shaidan cikin mabiya yake wata ba hu shaidan wa kana min al-gawi inna rabbaka sari'ul iqab lalle ka mai gaugawar azaba ne ga wanda ya saba masa tun da nan duniya sai ya kunyata shi wa innahu lagafurur rahim kuma lalle ka mai gafara ne ga mu'minnai ko mai rahama ne idihim ga mu'minnai wa fil cikin ayan nan da mun ambata ta ƙarshen akwai mina sifatin zatiya sifofi na zatin ubangiji kun ga rahama da abin nan gafara abin an ce abin rahim mai yawan jin kai kun gane ko shine mubalaga wa akadahu billahi sannan yace inna rabbaka lagafur wato lalle waja khabara inna asabiqa sifatun jariyatun ala ghairi man hiya lahu litanbihi ala annahu ta'ala ghafurun rahim wato inna rabbaka innahu laghafurun wato ba wai ya tsaya ga wuri guda ba ko da yaushe wato mai yawan gafara ne mai yawan abin da magfiratan wa rahmatan mubaligan fihi ma ya kai iyaka gare su wa ala annahu mu'aqiban bil ardi ko wato abin bil arli wato kuma zai yi azaba zai zai sakamako na za a fitta maka ga aikinka musanifan uku ukubati kuma yana yiwa mutum ya yi laifi amma da yake yana da imani hmm. a sassauka mai hmm. ai huwa. wa rahmatuhu la tatawaqqafu ala shay'in gafara Allah da rahmar shi ba ce ake sai dai abin nan mai kaza dai ba wai qabu la yakunu illa ba da suduri zambi amma azaba ita ba ta zakkuwa sai in yayi alaifi ya zo rahama shi tana zakuwa ko babu dalili gafara shi tana zakuwa ko babu dalili amma azaba shi ba ta zakuwa sai an yi kun gane wa qad ishtamala ah, wa qad hadhihi sura eh? wa qad ishtamala akhir hadhihi sura wannan aya ta karshe ba ita a karshen sura ba wato ta tattara alama ta lamma ta kunsa duk abin da sura ta kunsa na tauhidi ne isbati tauhidi na tabbatar da tauhidi wannan buwata da annabci wa da salata abin nan da manzanci ne ne bambancin annabci da risala da manzanci yana yiwuwa mutum ya zan annabi amma ba rasulu ba shi ɗaya Allah ke faɗa ma shi ta yi shi ɗaya ko mata shi bai faɗa ma in an ce ya gaya ma wani mutum guda ko mutane ya zan rasul ya zan manzo kun gane waliyi ba wahayi ake masa ba wato kowane waliyi ma'ana shi wato wanda a kusa ga Allah wato kenan iyakokin da an ka yi an ka sashi ciki bai kokarin ƙetarewa wato ya zauna ciki in yana ƙetarewa yana komowa sai a ce waliyun ne amun kama kowane musulmi waliyun ne amun amma wanda yake bai ƙetarewa yana yin laifuka sai a ce waliyun hasu eh, ba san shi ba Allah ɗaya sani don an yi shiga cikin gida wasu abin da yake yi sai Allah <laughs> kun gane ko yake ta yawo ba wasu abubuwan da yake yi eh, ah, ah, wa kamalin ah, kudurati kuma wato abin nan ya ita tura ta bayyana abin da cikon ikon Allah da cikon ilmin wato ikon sa da ilmin sa wal hikimar da hikimar da ya bayyana ciki kamar ta tamat bima mata da bi kamar yadda wato sura ta fara haka kuma ta cika da haka min sifati ta'ala ta rafa ambaci sojin ubangiji والحمد لله رب العالمين بسم الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين to ga wannan sura ita kuma suratul araf araf wato wani gini ne tsakanin wuta da aljanna za a yi magana can wa ayatuha mi'atayn wa sitta wato ayoyinta mai aya mai tun da shidda ne nazala ba'da sad ta sauka bayan suratul sad fa hiya Eh, ka baƙi suwaril makiyya duwashin amin wato ita kamar sauran asurorin da na sauka makka duka to aliju mawadi al'aƙida, tana bayani ga abubuwan da ya shafi aƙida, eh tana jinya kenan abin aƙida. wa mawdu'u ra'isi abin da take karantarwa menene take karantarwa kaba a ce babin kaza in inzaru man yatawallawna wallauna lahi gargadi ga waɗanda ke jibinta wani Allah wato ai musu gargadi bi halakin duniya wa azabil akhirah na za su halaka nan duniya da lahira kuma wa anna al haqq wal batil da'iman fi sirai kuma wato gaskiya da ƙarya kullum fada suke yi ana ta jayayya kowa zozayya kuma yadda za mu gani um, to bismillah eh, alif bismillahir rahmanir rahim alif lam lam mim sad Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa hada kitabun unzila ilayka wannan wani littafi ne qur'ani an ka saukar zuwa gare ka wato magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadarka harajun kada shi za akwai wani kunci cikin cikin kirjin ka minhu da gare shi an tuballigahu kada ka ji tsoron kowa ga idan abinda a ciki tsoron kada a karyata ka eh fadi litun zira a saukan ma da shi don kai gargadi da shi kai gargadi da shi kai gargadi ga mutane da shi wa zikra lil mu'min kuma dan ya zan wa'azi ga mu'minnai wato da shi idza humul muntafiquna bi domin su mu'minai su za su yi amfani da shi wa kullum sannan ka ce musu ga abin da za a ce musu na ittabi'u ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم wato Allah ya ce ma annabi eh, abin ka ce ma mutane kullahum ka ce musu ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi abin da an ka saukar zuwa gare ku na rabbikum daga wajen ubangijin ku shine qur'ani wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu waliyai min dunihi abin da wanda ba Allah ba ai la tattakhuzu ghayrahu kada ku riƙe wani sa tuti'una wanda ke za ku musu dafi ma sai ci ga sabon Allah da duk abin da wani ya faɗa ma da ka ba ya ba abin da annabi ya faɗa ba to wannan ya zan abin nan ya zan waliyuka na shaytan kada ku bi shi kalilan ma tadhakkarun ana faɗa muku komai bayyane amma tunawar ku kaɗan ce wa astuwa ku kaɗan ce kun gane sai a ce kamar wali wani za a ce ƙarya ne to ba mun ka ce ba Allah ya ce ƙarya shi ke yi وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتنا وهم قائلون وكم من قرية ديوا قريب أهلكناها وأنك مهلكة شيء rana hilakaha fa anzarnaha fa abau da yawa gari wato kullun gari yana na kafirai shi ya ƙarya wato ƙauye kenan domin na musulmi madina ne wato da yawa gari wanda muka yi niyyar halaka shi mun kai mai jinkiri ba mu halaka shi nan da nan ba mun kai musu gargaɗi fa abu suka ƙi fa ha ba suna sai azaban mu ta zo musu bayatan cikin dare awon ka'ina koko cikin rana suna cikin baccin rana ai kailula sai abin na azaba ta zo musu ai na'imuna bil zahira suna masu bacci da da rana wal kailula istiraha istirahatu nisfun nahar wato hutawa rabin rana shi ai kailula wa in lam yakun ma ahana ko da babu bacci inda yana hutawa da rana to sai a ce kailula yake yi ai maratin ja a halayen wato azaba tana zakuwa wani lokaci da dare wani lokaci kuma tana zakuwa na harin da rana hmm, fama kana فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين to su waɗanda azaba Allah za ta zo musu da dare ko da rana fa ma kan da'awahum ba abinda an magana su in ja'ahum ba suna lokacin da azabar mu ta zo musu illa an qalu fa ce sun ce inna kunna zalimin lalle mu ne mun kazan azzalumai mun mun kazalin cikan mu an yi ta yi mun gargade mun ka kyawu wannan azaba ta zo gare mu bi iradina anil imani wato mun kawo da kai daga imani ha wannan azaba ta zo mu mu adda in ji فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كما الله تعالى فلنسألن الذين أرسل للي زا متنبي وأنن دا أنك أيكا زوا غريسو متانن دا أنك أيكو أنباوا زوا غريسو زا أتنبيسو كنجي زنن كنكا كي kun gane ko wato abin sai an yi musu hisabi wala nas'alanna al-mursalin kun ba su ɗaya ba har manzannin da an aika sai mun tambaye su mun yi wa magana ita lokacin da an kara abin da sauran annabawa to abin nan a za a wa annabawa tambaya kun yi da manzanci ni an ka abin sannan kuma kuma ga mutane dan me ba ku bi ba Allah tsare mu fala na qusan fala na qusan alaihim bi ilm wama kunna ghaibin wala na qusan alaihim bi ilm kuma za mu bi musu da ilmi yace kai kaza rana kaza kai kaza rana kaza kai kaza rana kaza ko lanakhabirannahu za mu ba su labari an ilmin ma fa'alu bisa ga ilimi ga abin da sun ka aikata ko mi ga shi rubuce wa ma kunna ne kuma Allah ya ce ba mu zan waɗanda na faku daga abin da suke yi ba an iblagi rasu kuma mun sa manzanni sun yi da manzanci wal umamil khali haka nan kuma al'umma waɗanda sun ka wuce fi ma amilu ga abin da sun ka aikata ba mu shagala ba don mun rubuce to ci gaba والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون to wal waznu auna kuma ayyuka ko kuma adadin takardun ayyuka shi ma wato abin nan eh, yau mai izin aran na ranar tambaya shi a gaskiya asabi shi a tabbatace au al adlu ko na wato shi a gaskiya shi a adalci sai an auna komi wa ma saqala mawazinuhu wanda yake ma'aunayen shi sun yi nauyi fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu babban rabo wannan ma'aunin nan musulmi ake wa duk wanda an kawo awo to shi ya fara jin dadi don bai dawama cikin wa man khafa mawazinuhu ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه وانده كما أولا سنسي سوكي كنان أبنا أي كنسان قرأي نمو بيارن جاينا قرأي فأولئك الذين خسروا أنفسهم وانا نسون سنك أسار كاو ناسو بتسيير هائلنا دومين سنة رأيك كنسو سنة شكا تكون وتا bima kanu bi ayatina yadlimun don abinda sun kazan suna yi na zalunci game da ayoyin mu suna musu ayoyi jihadul haqqi zulmun domin mutum ya san gaskiya ya yi musunta to ya yi zalunci to ci gaba الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون to sun ma bada an zakar al'amara bittiba'i ma an unzila min Allah bayan ya yi umarni ya ambaci wato abin nan abin wato abin da an ka saukar daga Allah ko kuma hani an ittiba'i gairihi wato abin da Allah ya hana kada mutum ya bi shi wa bayyana anna mukhalafata zalika bayan yayi abin nan wato kuma ya bayyana cewa saba mu wannan yu aqibul halaka yana yana kawo abin nan halaka fi duniya cikin duniya wala azaba kuma yana kawo azaba fil akhirati ga lahira to bayan wannan zukuri fi ma ya ci ayar da attafe ko ku ayoyin da attafe zai ambaci ma a fa'ala ala nasu abinda an Allah ya zuba ma mutane min min fununin ni'am ni'imomi waɗanda yake masu yawa nau'i nau'i almujibati li shukr wanda sun ka wajabtar da mutane su gode ma Allah targiban fi imtisali al-amri wato abin da yasa Allah zai ce nayi muku wannan ni'ima nayi muku wannan ni'ima nayi muku kaza don ya ta da ku ce mun gode Allah za mu bi abin da ce duka wai na bin nayi kuma duk abin da ka hana za mu bari fa qala yace na makkannakum fil alim mun ba ku iko cikin ƙasa ya ku bani adam mun ba ku iko cikin ƙasa waja'alna lakum ma Aisha mun ka sanya muku abubuwan ci ciki ba ko iri guda ba wanda yake za ku rayu da su qalilan ma tashkurun amma ku gode wa ku kadan ce kwarai wato gode wa ku akan wannan abu kadan ce ai minan ne ganin mu'min da an kai allati an amna alaikum wanda muka yi muku ni'ima in eh, ko Eh, in makanna lakum fil ardi am makanna lakum fil ardi na farko dai mun baku ikon eh, kasa waje ja'alna lakum fiha ma'asha mun ka basa muku ayyuka na rayuwa ciki wa in kuntum la tashkuruna illa qalilan jidda mun yi muku ko da yake baku godewa sai godiya kadan eh, kwarai wala qad khalaqnakum ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين دوك سوراي وأنا ولقد خلقناكم الله يتحقيق من هل تاكو ياكو يا آدم sun masawar naku sannan mun ka suranta ku cikin sura mai kyawu sawar naku mun ka ku cikin sura mai kyawu wa antum fi dhahri tun kuna cikin bayan sa ba ku fito zuwa ga uwa ba ai wa minan ni'am akwai daga cikin ni'imomi allati an'amna alaikum wanda muka yi muku ni'ima khalqa bikum adam sai mun ka halitta baban ku adam daga ƙasa ma taswiruhu ala surati alhasana mun ka yi shi cikin sura mai kyawu wa taswirukum kadhalika sannan ku kuma kun kai an kai an ka suranta ku haka nan ala shakalil ladhi Eh, antum alai bisa ga sifa wadda kuke ba kamar maciji yana jan kasa ba yana da cikin sa walam naj'al suratakum su eh, suwari baqil hayawan ba musanya sura ku kamar sauran dabbobi ba ku diba wannan abu sun maƙulla lima mala'ikati sannan kuma ga wata ni'ima babba wadda an kai muku bayan wannan sura bayan wannan ni'ima da an kai muku mun ka ce ma mala'iku isjudu adam isjudu li adam ku isjuda ga adam an ka ce babanku mala'iku su yi sujuda su gaishe shi don girmamawa sujudu tahiyatan shine wato sujuda ta gaisuwa bil inhina da dukawa wa tashriful ab wa tashriful ab tashrifun lil abnai girmama uba ba girmama uwa ya ya bane wato kenan akwai girma akwai ni'ima da ta wuce girmama babanka don girmama wannan za ta zo gare ka kun gane ko wa zalika minan ni'am shi cikin ni'imomi to fasajadu wato sai mala'iku duk sun kai sujuda sun sun kai da'a ga Allah wajen girmama Adam illa iblisa sai iblis ai sajada malaika kullum illa iblis duk malaiku sun kai sujuda sai dai iblis bai sujuda ba ashe a wannan lokaci yana tare da su lam yakun min as-sajidin bai zan cikin masu sujuda ba ashe kun ga ya zama tun da ya ki baban ku bayan Allah ya ce a girmama shi kun gane to ci gaba قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال تعالى عن إبليس سي الله يتيما إبليس ما منعك ألا تسجد wato me ya hana ka rashin yin sujuda to kenan me yasa baka yi ba domin hanin hani tabbatarwa ne me ya hana ka baka yi sujuda ba ga Adam idza amartuka lokacin da ni umarce ka قال ابليس اللئيم سيد ابليس لعنني sai ce ana khairu minhu ai na hishi ya zai yi sujuda ga wanda da shi ta yaya in hishi khalaqata min nar ka halitta daga wuta mai haske da zahiba mai iya taba ni wa khalaqata min din ka halitta shi daga laka ta ko wanda ya taba sai ya wanke hannu wan naru khairu wuta ta domin wuta Haske jiki ne na haske wa qad kun gane ko ita ko wacce laka wa a hada tariqa sawabi to shi abin nan shi shaydan yayi kuskure ga hanyar kwarai li'annan nara fiha al-khiffa domin wuta babu natsuwa ciki ko akwai wa shi tashin hankali ciki wal irtifa kuma tana ci bal bal bal wal iltirab kuma ba ta tsaya wuri guda ba wa matinu amma laka fa sha'anuhu arzana natsuwa hmm. tana nan yadda take wasabru da hankuri ko an yi mata ba ta taba kowa wal hilmu da dauka hankuri sabru ba ta hankuri ba za ka yi fushi ba al hilmu ko an yi ma abin ba za ka yi kuka ba shine hilmu eh wata sabota kuma kullun tana abin da laka ba ta motsawa wa sababu da hayata kuma cikin laka ake sababin rayuwa don cikin ke shuka har abin nan kuna shuka cikin wuta na bin sababu sababul halaki wuta kuma akwai sababin halaka duk wanda ya fada ciki ciwa ashe ke dan bai san ta ciki ba na hakken da yake gani kawai shi yace abin nan sai mahaukaci ne ba da hankali to eh, wato wannan shi yace wato don nahi shi don abin nan shi ga inda an ni ga inda an kai shi ko ga inda an kai shi آه. قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فابن من أسي الله يتبع يتبع الشيطان توحي تدق على الجنة وكيلة من السماوات كوكا يتدق تكن سمايك fa ma kuna laka an tatakabbara fiha ba shi halatta gare ka kai girman kai cikin aljanna ko ko cikin sama fa kharuj minha kai ta gare ta baza innaka min sagin kai kana cikin kaskasattu domin mai girman kai abinda sakamakon sa a kaskasta shi ai adalilin kaskasace fa jaza'u takabburi at-tadlil abinda sakamakon girman kai a ta mutum wal mutakabbiru la yalinu anil adawa kullun cikin kiyayya ke. ba taushi bal ya tafakkar fi wujudil intiqam kullun tunane yake ya zance ce in yi mai kaza wanda ta kullun tunane yake ya zan fada don abin awalakantawa ne to kana ga abin da yace قال أنظرني إلى يوم يبعثون تو da an ka ce ya hita daga cikin aljanna ko ya hita daga cikin sama maimakon ya ce na tuba sai tunanin zai ya zai sa adam ya halaka kala iblisu ya tulubu min allah yana nema ga ubangiji an ya mudda shi umri ya awaita ran shi ne yanta kima min adam don ya yi azaba ga adam shi rama gare shi allah zai huwa sababu halaki shi yayi min sababin halaka saboda ka nima sai na mai azaba allah ina subhan anzirni ka yi min jinkiri kenan ka ba ni dogon rai ila yau bi har ranar da ake tayar da su ashe ya san kenan akwai ranar tashin kiyama wanda ya kai tashin kiyama bai kuma mutuwa yana cewa kenan a bashi rayuwa har abada ba zai mutu ba don kada ya mutu kun gane kun kana قال إنك من to qala sai Allah ya ce masa qala Allah ta'ala lahu innaka min munzir kana cikin waɗanda an kawa jinkiri wa fi ayatin ukhra ila yawmil waqtil ma'lum amma ba jinkiri har ranar da za a yi bushi na busa ta ta karshe ba ta farko da kowa zai mutu ranar kai za ka mutu kun gane ko wato eh, shine abin nan lokacin busawa na karshe waqtul nafhati al-ula falamma alima iblisu bi ta'khir umrihi al-madlul lokacin da gane an bashi lokaci mai tsawo to ga abin da ya ce aha na samu lokaci da zan halaka adam da shi da 'ya'yansa wanda yake su asababin halakata ga abin da ya ce ma قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم to ƙara sai shaidan ya ce ma Allah fabima a gawaita ne ina rantsuwa da ɓatarwar da kai yi min udanna lahum siratal mustaqim lalle zan zaune musu hanya kawai da daidaita ta duk hanya ka ta kware zan ta in rihe ta in karkatar da su kun gane wato adam da shi da ɗansa ya san ashe adam zai haifi ƴaƴa wato zai hana su bin hanyar kwarai to sun mala'ati yannahum sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ولا تجد أكثرهم شاكرين to kuma ya ce ce la'atiyannahum wallahi zan zo musu min bayni aidin gaba gare su zan taho don in karkatar da su wa min khalfihim kuma zan zo musu daga baya inda ba za su gane ba ai a ilaihim ina fuskanta zuwa gare su bil igwa da halkarwa gaba gare su da baya gare su wa na aimani amma zan zuwa daga dama kuma wajen hagu ba zan zo ba la ya ti min aymani ba zai zo daga wajen dama ba wala min shima'ilin kuma bai zuwa daga wajen hagu li wujudil mala'ika alkataba domin kullum akwai masu rubutu suna da mala'ika saboda haka daga gaba ko daga baya ko wa an linafi kenan wa qala ibnu abbas wala yasdi an yati min fawqin kuma ba ce daga sama ba don me Allah ya hulu bayan al'abdi wa bayan rahmatillahi don kada ya sha maka ce tsakanin Allah da rahman da bawa da rahama Allah saboda haka ba zai zo daga sama ba ta'ala wa kadhalika la yati min tahtin kun ba zai zo daga ƙasa ba aidan in ma li annahu mutakabbir mai girman kai ne mai girman kai da ayoyin ƙasa saboda haka bai dukawa ko ya ko ya shibbul ulu yana son daukaka wa mal itiyani min hakum wa in mal itiyani min hayna fir ko kuma in ya zo daga ƙasa ya soki mutum gudu zai yi saboda haka ba zai zo ba wa yanzu ulma ko ma ata wanda an ka zo ba zai zai hirgita ya gudu wa huwa yuhibbu talif wal halisun shi shaytan son yake ya tallashin ka ka yarda ko la tanfirahu ba san yake kore mutum ba lallashi yake kamar shi na kwarai ne gare ka har ya tura ka cikin halaka Allah tsaye sannan yace zan yi musu haka wala tajidu akthara min shakirin wallahi ya ubangiji ba za ka samu mahi yawan ƴaƴan adam masu godewa ba lima an amta alayhi ganimar da kai musu ba za su gode ba wala yuminu ba za su yi imani da kai ba wala yamtasiluna amrakum ba za su bi ka ba duk zan yi kokarin halaka su ku ji bakarin hali Allah sai قال قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين مذءوما وانت أنك أيبنتا مدحورا وانت أنك تنفق إلى رحمة الله كهذا lama ne tabaka minhum to wallahi wanda ko in Allah na rantsuwa da kansa wanda ya bi ka daga cikin su daga cikin ƴaƴan Adam da amla anna jahannama minkum ajma'in lalle zan cika jahannama da gare ku da kai da su ajma'ina gaba ɗaya ai ninka bi zuriyatika da kai da zuriya ka domin shaytan yana da zuriya kamar yadda Adam yake da zuriya hmm. wa minan nasu kuma da mutane wa fihi taglibul hadir alal ga'ibi an kace minkun hmm. kun ga kun wato na shaitan ya can da adam nan. gama yanzu da an kace mu an sigar da mu wa fil jumlati ma'ana jaza'i ko man ashartiyya ay man tabi'aka wa azibuhu wa azibuhu dan ya zan ili ana iya mai sai marfu'i duk wanda ya bi ka zan yi mai azaba zan shigar da shi cikin wuta wa fi ma ci min al-qissati ko mu ajina bismillah da. ya adamu sun anta ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها فكلا من حيث شئتما ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين to shi ma ya ce min alƙisati nan wato ga ƙisar abin nan adam bayan shaidan ya yi wannan rantsuwa wato ga ƙisa akwai zikirun ni'imatin lahi li adam akwai ambaton ni'imar da Allah ya wa adam bi iskanihi huwa wa zawjatahu wa zawjatihi eh, fil janna wato an saukar da shi cikin aljanna ya zauna da shi da matar shi wa anna al-isga' li nasihatil adu kuma za a nuna wa in mutum makiyinka ne to in yana yi ma nasiha kar ka saurara kokari yake ya karkatar da kai to khurujul insani minan ni'ima wato saurare ga ga abin nan wasiyar makiyi hidda mutum take yi daga ni'ima aw tusabbibul isyana al musabbibul lil khuruj minan ni'ima ko kuma yana ma hanya ne ka bi mugunya hanya don ta hidda kai daga ni'ima wa anna taubata taruddu ma fata minan ni'am kuma zai nuna wa in mutum yayi laifi ya tuba to ni'imar da ta kubce masa saboda laifin Allah zai mayar da ita eh, gashi nan Allah ya ce wa Adam uskun anta ka zauna kai wa zaujika da matarka ku zauna aljanna aljanna hawa wato ba hawa dai ba hawa eh. wato ku zauna aljanna eh. ko ku da min haka shi ituma ku ci ku biyu inda duk kun kaso ga ya ce nan ba sai kun yi noma ba wala ta karba hadi shajarta. amma kada ku kusanci wannan itanya bil akali da ci min ha daga ci wannan itanya an hana ko hiyar hinda wato alkama wata kuna min zalimi in kun ci ko za ku dan cikin azalumai don kun yi abin da ni hana ku wato masu zalunta an fusu kuma ga kawunan ku sabbi ba kuma ma yi kurje kuma domin kun yi sababin abin da zai hidda ku daga cikin ni'ima allati tana amani bi wanda yake kuna jin dadi da da ni'ima da fil jannati tatana mata an wanda kuna jin dadi da ita cikin aljanna kada ku abin nan kada ku ci in kun ci kun cuci kanku fa wa wasa da kuma shaytan فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين to icen abin alkama wurare daban-daban yake akwai wancan da anka nuna ma Adam anka ci kai ya taba sai shaidan ya tafi da shi ga wani ice na daban sai wasu wasa lahum shaytan sai shaytan ya sa musu waswasi da shi da matarsa li yubdi lahum ma wuri an kuma dan ya nuna musu abin da an karuhe musu min sawati mana al'aurasu domin ya san duk wanda ya ci wannan icce duk wanda ya dafi ni'imar da an gare shi ko ta sutura da ruhi ma jikinka shi ita ma ni'ima ce da ya ci wata da zai faru wato suturar da an ka ba su duk za su tsirara kun gane ko wato ya sa su ci don ya nuna musu wato wa kana la yariya ne hada ba su gani al'aurar su min min anfusi ma da kansu ba su gani wala ahaduhu ma min al'akhar akhar na mi ganin nauyin abin nan sai mutum ya kawo babansa kusa ko kakansa kusa a ce shi an kawa hmm. sai mutum ya kawo na kusa gare shi zan zai ga nauyin abin ai zaharat ai zahara da kullum min kuma kubula ko wani wato al'aura shi gaba gare shi ta bayyana gare shi wa kubula al'akhir al'aura wani abu guda wato ita tana ganin sa shi yana ganin ta eh babu wante wa duburahu da bayan sa wasu miya kullum min kuma sau'a ko wani wato shi a sau'a wato abin muni na gani la'anna in kishafahu yasu yusi ko yasu sahibu eh, sahibu wato domin wato in mutum al'aura shi ta kuran yi, wato an muna na masa wa tsabiqa ya na alaihi min warqil janna to shikenan adam gashi ya zan tsirara mata shi ta zan tsirara sai suka zan suna ɗebo yan ganye na abin nan na itacen aljanna suna lullubawa ga jiki suna ratayawa kun gane ko eh, ya ne alaihi min warqil janna shi kuma yana yana in sun sa sai hirge <laughs> wa nadahuma rabbuhuma sai ubangijin sai kire su ya ce alama na hakuma an tarkuma shajara ashe ba hana ku wacce itin na ce ku ci ba wa a lakuma kuma ban ce muku inna shaytan lakuma adumu bi shaytan gare ku makiye ne mai bayyanan na kiya ban gaya muku ba bayyanal adawati ban gaya muku ba ne ta kare qala rabbana قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين da Allah ya musu wannan tambaya kala sai suka ce rabbana zalamna anfusana ya ubangije mu mun zalunci kanmu da ma sai tina wato don sabawa da mun kai ma wa in lam taghfir ya ubangije in baka yi muna gafara ba tarhamna in baka yi yi tausayin mu ba lanakunanna min al za mu zan masu hasara to kala بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين to da anka gafarta musu amma kuma sai an yi ladabi kala sai Allah ya ce musu ihbidu to ku sauka daga aljanna kun ga ba don wannan ba kenan da muna can mun huta hmm. kun gane ko ai ku sauka nan kan ga da yawa ku duka bi mashi tamaltu ma da abinda kun ka tattara alaihi gare shi min zuriyar kuma na zuriyar ku eh bi du illa alku ko ba zuwa kasa ba aluka libana adun sannan kuma za a sa kiyayya ga sashen ku ku dangin ku ƴaƴan nake kuma za a sa ku ta kiyayya da juna gashi na ana kai walakum fil alim mustaqarrun kuna da wurin tabbata cikin ƙasa ai makanu istiqrar za inda za ku zauna wa mata'un da dan jin dadi ilahi ne har zuwa ga lokacin ajalin ku tan kali shi a jaruku ko wani zai samu dan gidan da ya zauna har ajalin sa ya kare to kala fiha ta wa ala fiha tahayuna wa mutu na wa min minha tukhrajun kala eh. sai Allah ya ce fi ta tahayuna cikin ƙasa ba ku rayu wa mutu na kuma cikin ƙasa kuke mutuwa ومنها تخرجون daga kasa kuma za a fi fidda ku bil astashin qiyama bil bina'il fa'ili wal maf'ul